A yau shirinmu na nishadi ya canza salo ne domin za mu fara karkata akalar shirinmu ta hanyar faɗaɗa shirin namu. A yanzu za mu dinga duba marubuta da ma mawaƙa na gargajiya ta hanyar zantawa da masana dangane da wasu waƙoƙi na gargajiya. A wasu lokutan ma za mu dinga fashin baƙi baya ga zantawa da jama'a dangane da yadda suke kallon al'adunmu na Malam Bahaushe. A yau dandalin VOA ya zanta da marubuci ne da kuma wasu da muka tambaya ko shin suna karatun littattafan hausa ko akasin haka ga kuma abin da suke cewa kin san littattafan hausa eh na san littattafan hausa idan kina karatun su ko har yanzu kina yi a da dai ina yi amma yanzu ba na yi me ya hana ki me yasa kika daina karatun yanzu to gaskiya da dai sanda ina secondary school haka ba ma na tsaya in karatu sosai sai karatun hausa kuma mahaifiyata ta nuna ba ta so amma ni lokacin na kwallafa raina akai ina yi sosai to daga baya sai na gano baya barin ka kai karatu sosai in ma ka ce yana barin ka to gaskiya ba kamar dai baka karantawa ba eh, daga cikin littattafan da kika karanta a baya zaki iya karantuno zaki iya gaya mana waɗanda kika karanta eh haka ne ga kanin mijina akwai yare na addini na hmm. akwai rumaisa to me kuma a karatun da kai a bayan wani darasa kika koya a cikin irin waɗannan karatu to gaskiya karatun da na fuskanci na ga darasi sosai kuma na gane wasu ga haƙuri juriya da jajircewa a bisa kaddara mai alƙana alkhairi ko aka sa yanayin yaren ki ya inganta harshe hausa mm. to ya inganta dai haka amma ba kamar da ba gaskiya na sassan wasu abubuwan na hausa sosai kuma ni haka littafin yaƙi ma na ma fi karanta shi Kina karatun littattafan Hausa? Eh gaskiya da na yi amma yanzu ba na yi. Me ya ki me yasa kika daina karatun yanzu? Gaskiya lokacin ina karatun littafi ba mu ci tana saboda lokacin ina karanta littafi sai ne kasa da karatun makarantar islamiyya ka kawai dai sai na dirfafe shi ta kuma mu ta ga ba zai yiwu ba sai tana saboda ba na iya karanta Kur'ani sai dai na fi a karfi a karatun Hausa shine abin da yasa aka hana ni. To kana karanta littattafan Hausa? Eh tabbas ina karanta littattafan Hausa. Wani iri kake karantawa? Su kulɓana barna jiki magayi da kuma wanda suka zo na baya irin su wannan barbuci wato Abdulaziz Sani dakin Gini irin su Har yanzu kana karantawa kenan. Ina karanta. Wani irin darussa kake ɗauka a littattafan? Akwai darasai sosai da za a ɗauka kusan gaba ki dan rayuwa ce take dunkule. Dama tsarin rubutu na literature na Hausa da Larabci da Turanci duk bai sha bambam ba. don kusan hanya ce da ya bayyanar da rayuwar al'umma ta fuskar zamantakewa tattalin arziki wasu matasan sukan ce karatun yakan eh, hana idan suna karatun yakan hana musu wasu abubuwan wasu kuma sukan ce wayoyi na hana su kai duk baya hana ya danganta da inda mutum ya dauke shi gaskiya akwai inda mutum ya dauke shi ta hanyar da wato samar da lokaci ingantacce misali inda zai iya tafiyar da irin wannan ina ganin inda ya tsara lamarin da zai iya mu da marubuci Nazir Adam Salihi, marubucin littattafan Hausa wato ƙagaggun labarai na al'ada ko soyayya, wasu lokutan ma har da na yaƙi wato ƙagagu Wanda a wancan lokaci kafin shigowar wayoyin zamani na salula ya zamanto wata hanya ta nishadantarwa gami da ilmantarwa. Marubucin ya ce shigowar wayoyin sadarwa sun haifar da kuma baya ga littattafan Hausa sakamakon ɗaukewa matasa hankali har ma da manya da suke yi wanda hakan ke da nakasu wajen inganta al'adar malam bahaushe da shi kansa ma harshen ga yadda hiranmu ta kasance da shi. To malam Naziru a fanni na nishadi kawai ka ce mana Naziru. Mm. Mai sauraro baya mai sauraro labarin kai shin kai fim kake waka kake ko me kake yi? Eh to waɗanda suka san sunana da sun san me nake yi. wanda aka ji wannan sunan daman kusan shi kaɗai ne mai wannan sunan Nazir Adam Salihi. Ka tabbata kai kaɗai mai sunan? Eh ban ce duniya ba. <laughs> Amma dai duk wanda ake ji wannan sunan abin da zai fara alakantawa ko da akwai wani zai fara tunanin marubuci wanda ya rubuta littafi na Hausa akalla talatin da uku. Littattafai talatin da mm, uku. Talatin da uku na Hausa. Muna eh. batun shekara nawa da ka fara harkar rubutu? Da fara rubutu na yau shekara daga tun 1989 shi ya lokacin da fara rubutu. Mm. To kin ga yau ana shekara talatin kenan da fara rubutu na eh. Da tamanin? Da tamanin da tara. Da tamanin da tara. Da fara rubutu eh. Mm. Amma littafi na ya fita mutane su gan shi 1996 yana kimanin shekara 23 kenan da wani littafi ya fara fita kibiyar ajali shi na farko mm. shi ne littafi na farko shi na farko to um, me ya ja hankalin ka har ka fara rubutu ya aka yi ka fara rubutun nan to abin da ya faji hankali na shine gaskiya tun ina tun ma kafin shiga primary hmm. mahaifina yana zo yana mana karatu da dare hmm. me kuma fita wasa da yara sai ta kanta mai tafi irin na da hmm. irin su ruwan bagaja irin su yawon duniyar hajji baba labaran daji na yanzu tatsuni da wasanni na Professor Ibrahim Yare Haya duka waɗannan yana karanta mu da dare to wannan sai ya fara bani sha'awar rubutu don kusan zan iya cewa tun kafin in shiga firamare na iya karatun Hausa na iya rubutu tun kafin shiga firamare eh tun kafin shiga so. ba ma kamar rubuci ne shi ba rubuci bane gaskiya kawai yana karance karance eh. amma inda na fara samun tunanin rubutun shine lokacin da mafi na karanta mu nake wannan karatun a makotan mu a wannan lokacin ina baki labari na wajen alif dari tara da wajen tamanin da biyar zuwa tamanin da shida ina yaro karami akwai makocin akwai na marubuci tsohon marubucin shi ma sunansa ibrahim yaro hmm. amma ba wancan profesa mai da wasanni eh, eh. shi ya wani tafi da ake shi masa magana zaru bunu makaranta da sun san shi tsohon rubuci ne to ga gidan ga gidansa eh. a nan unguwa dakata to in na shiga gidan sai gana ta rubuci. rubuce yana ta yana ta to tunan ganin fata nan nan ga baba na karanta littafi shi ma kuma nan ga shi na rubutu kuma haibal ta ba na karanta wanda rubuta to kin ji abin da ya fara sanin fara sha'awar rubutu to na fara dora alƙalami in yi rubutu akan takarda 1989 alif ɗari tara da tamanin da tara to shi farko littafin ka ce aljini ta taka wuta hmm, kibiyar ajali kibiyar ajali kai hmm. ah, daga ina ka samo basirar ya aka yi labarin ya zo maka har ka rubuta ka ce bari rubuta eh, aka yi wala zuwa min kawai wala lokacin kin rubutu kai zuwa ma zai wani sa'in ƙwaro mana gina tafiya sai rubutu ya zo ma eh. ko tsuntsuwa ko wani abu menene ka gani labarin ya zo maka ba zan iya tuna ba gaskiya na san ne na fara rubuta labari shafi biyar hmm. sai na karanta abokana da dare muna wasa yanzu kace ne nake kwafa ne wani alif ɗari tara da tara kenan eh. so bayan nan gurin uh, wani alif ɗari tara da casa'in da hudu da biyar hmm. ko ni marubuci wakilin habibu da zuwa yana rubutu to sai na ga ta rubuce rubuce sai yanke ce masa an yi ma taɓa rubutu da hmm. wasu shekaru suka ɗan wuce baya hmm. sai ce haɓa ya ce Allah ya ce to ganin yana rubutun nan sai dan kuwa ɗance takardu guda biyar ɗin sai na kaɗe musu ƙura sai ya ci gaba da rubuta daga cin wani na samu labarin da na karkaɗe na bai da shi littafi na kibar ajali daga wannan tsohon rubutun na 1989 a karkar karkaɗe na bai shi kuma kibir ajali to bayan wannan a cikin littattafai ka suka rubuta littattafai 33 hmm. wani littafi ne ya zama maka kamar baka damiya wani littafi ne ya fito da kai duniya ta sanka shi ne dai na farkon kibir ajali shi din ne dai eh, yana fita kowa ya sanya duniya banda shi kuma fa to banda shi gaskiya akwai ah, naira da kobo naira da kobo eh shi kuma akan menene akan akan wani yaro ya dan tsintuwa da aka jefar aka tsince shi kuma ya girma a hannun wasu mutane kuma ya zama mai attajiri hmm? ya zama attajiri bai zama attajiri ba eh, amma da abubuwa sun fara kansa to um, <laughs> ga kamar rubuci kuma har yanzu kana rubutu hmm. shin eh, a ganin ka menene ya sa yawan karance-karance da matasa suke ya ja baya musamman da littattafan hausa to magana gaskiya ba littattafan hausa bane duk duniya ma yanzu karance-karance ya ja baya hannu turanci ma hmm. ba wani abu ne a takaice to idan muna magana hausa ne ke magana ba wani abu ne kai shi wato yana gizo shi da waya yani eh, ba fina-finai ba fina-fine ne in kika ce fina-finai su ma fina-finai yanzu ba a kallon su su ma me su ma abin da ya kashe littafi su ma ya kashe su yanar gizo da waya da in kin kuma alif ɗari tara da tamanin ƙarshe ƙarshe ina da wayo zuwa farkon alif ɗari tara da casa'in duk wani saurayi ko ta budurwa za ta ga in wani abu da ba ta nishaɗi hmm. bai wuce ba ki ga littafi a hannunta tana karanta saurayi ne littafi ko na turawa ko kuma na hausa kowa na kanta littafin hausa a hannunsa amma yanzu abin da ya mai gurbin nan shine wannan a waya waya ce da yanar gizo so da nishadin da littafi zai basu yin suna kan yanar gizo suna ta yi suna ta yi shatin ɗin ya ɗauki hankali fiye da komai suna kan facebook suna kan whatsapp suna tafiya so da ko labarin za ka yi sun fi so su kanta yanzu labarai fa akan whatsapp ko kuma a facebook to yanzu eh, wani yana yunkurin ganin kun inganta tunda zamani yana ta canzawa ai akan yi akwai kamen a kamen da ake a duniya yanzu gashi muna ta misali yanzu kamar da ake sayan littafi a kasuwanni a saye su a hannu yanzu duk an kuma abin da yake subcopy ko ba dama ka yi wannan e-books to haka yanzu an fara koma muna nan muna ta kire yanzu haka manhaja wacce kamar da ake yin manhaja ta sayar da fina-finai a duniya su ma wanda za ka rinka kallon fina-finai to yanzu muna ta littafi wacce nan gaba kaɗan za mu yi wata manhaja fitacciya kwaya ɗaya wacce za a rinka sake littafi a cikinta amma sai ka hau a waya ka tunda da ba su dauki littafin su karanta to yanzu karanta a waya ko ku buɗe ku karanta ku biya kaman ka ne an sa masa lokacin da zai fito ba a sa ba gaskiya ai yanzu ba a sa ba eh, ana yi ta aiki akan ana yi ana ana ana ana kira yanzu haka ana kan aikin amma ba gama ba kuma ba a sa lokacin da ba a sa lokaci ba amma an gama za a iya samun littafin nan ka karanta ko kuma ka saurara eh, to a matsayin ka na marubuci hmm. menene illar rashin karatun nan ga al'ada da kuma al'ummar mu to magana gaskiya shine a ah, rashin katu ya sa mutane suna da rauni a yare kwarai musamman hausa kin ga da mutane dama wanda ba su yi boko ba san koyi rubutu da karatu na hausa yanzu ta da suke tasowa duk arkin ba su iya karatu ba su iya rubutu da karatu sannan wasu abu zaka shafi yaran su tsofin kalmomi ba su iya ganewa kai ta abu zaka shafi al'adar bahaushe wani sa'in muka rubutu na muna yin muna me da muna dauko tsohon zamanin mai rubutu misali na rubutu 1998 amma kuma na rubutun 1972 a cikin labarin wannan zaka je mutane suke magana 1972 ana koma baya eh, na baya ba to irin wani abubuwan ba karatu ba za ka iya ganewa kwata sannan kuma shi rubutu da yake ganin ko da bayan da shaɗi da ilmantarwa akwai wani babban abu da yake muhimmi da yake ajewa shine yana adana tarihi marubucin da yake zama ya rubuta labarin wani lokacin ya faɗi yadda ake cin abinci da gidaje da turu, da sunayen mutanen to ko bai amfani mutane da kowa ba mun shekara ashirin ko talatin sai ga ya ajiye tarihin wani lokacin to an yi sauna nawa to muna godiya mm, to godiya ne So madalla ma sauraron mu su tara a mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri na nishadi baraka bashir dandalin VOA daga Kano a Najeriya